Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 31 25 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 da ke Yamai, sannan za a iya sauraron mu a har ila yau a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da zahabu Imam Ali muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 da rabi kenan agogon Washington. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana sun fara tsokaci kan rikicin da ya barke a jihar Chicago wani lamari da ba a saba gani ba a fagen siyasa Amurka. Yayin da ɗan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yake wani gangami. ni da zuciya da ra'ayi na zan cewa ya tabbatar cewa maganganun da yake suna da lahani kuma su suke saka irin wannan kamar wato abun da muka gani a Chicago jiya da daddare. Muna kuma tafe da shirin mu tattauna wanda Halima Jumarau za ta gabatar a madadin Ibrahim Kalmasi Garba amma da farko sai kun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yatar da gungun masu zanga-zanga kan gangamin yakin neman zaɓe da ya soyi a Chicago a jiya yana cewa abin da ya faru abin kunya ne kuma ya ce shiri ne amma abokan takarar sa jam'iyyar Republican sun faɗa yawa sabar cewa lafazin yakin neman ko kuma lafazin yaƙin neman zaɓe da Trump ke amfani da shi shi ya janyo wannan aran gaba. Trump ya ce masu zanga-zangar ne suka kuntata magoya bayansa da matsin lamba a rangamar da ta auku a daren jiya Illinois al'amari da ya ce ƙwararru ne suka kitsa lamarin. a halin da ake ciki kuma yar takarar shugabancin amurka hillary clinton ƙarshen jam'iyyar democrat ta yi allah wadai da kalaman mutumin da ke kan gaba a takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump kan abin da ta kira kalamai masu haɗari ta yi kira ga masu zaɓe su tashi tsaye wajen magance wannan nuna fin ƙarfi da muzure da kuma nuna kyama bayan a rangama da ta auku a daren jiya a birnin chicago a wurin taron na donald trump a iraki kungiyar isis ta kai hare-hare biyu da makamai masu guba kusa da birnin karkuka arewacin kasar a yau asabar wata yarinya yar shekaru uku da haihuwa ta mutu wasu ɗari shida kuma sun jikkata wasu ɗaruruwa kuma sun tsere kamar yadda jaman ƙasar suka yi bayani jaman tsaro da ma'aikatan kiwon lafiya suka ce harin na yau isis ta auna wani karamin wuri ne da ake kira taza garin da kwanaki uku da suka wuce kungiyar ta kai wa hari da makamai masu guban da ta cilla da rokoki firaministan kasar haidar abadi ya alwashin gwamnati za ta ɗauki fansa a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau shugaban kasar ya ce yar shekaru uku da haihuwan ba za ta wacce ta mutu a harin ba za ta mutu a banza ba a halin da ake ciki kuma rundunar mayakan sama na turkiya ta kaddamar da farmaki da jiragen yaƙi kan 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki ta kashe akalla mayakan sa kai 67 kamar yadda ta yi bayani a yankin falastinu kuma wani yaro dan shekaru goma da haihuwa da wata kanuwarsa ta shekara shida da haihuwa sun mutu yawa sabar sakamakon wani harin da isra'ila ta kai cikin dare a yankin gaza da ke karkashin ikon hamas a cikin wata sanarwa da isra'ila ta bayar ta ce ta kaddamar da hare-haren ne a zaman fansa kan wasu sansanonin horar da mayakan sa kai na hamas bayan da wasu rokoki hudu suka dira a wani fili a kudancin isra'ila daren jiya juma'a jaman kasar suka ce babu dai wadda ya jikkata sakamakon wannan hari yaran sun rasa ransu ne lokacin da baraguzan makami ko kuma makamai masu linzami suka dira kan gidansu da bashi da nisa da sansanin horar da mayakan sa kan yasin abu kusa shine fara mutuwa kamin kanuwarsa isra ta karasa daga bisani a asibiti kamar yadda aka wato kamar yadda wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ya yi bayani mutuwar su shine karo na farko da wani a yankin ya rasa ransa sakamakon farmaki daga isra'ila tun cikin watan oktoban bara labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc A ƙasar Angola kakakin babbar jam'iyyar hamayyar ƙasar wacce ake kira UNITA a takaice ta ce galibin 'yan ƙasar suna da shakku kan sanarwar da shugaban ƙasar Eduardo dos Santos ya bayar cewa ba zai sake takara ba idan wa'adinsa ya kare a shekara ta 2017. Shugaba dos Santos wadda ya shekaru 37 yana mulkin ƙasar mai arzikin mai da ke kudancin Afirka bai yi bayani kan dalilinsa na barin siyasa ba. shugaban ya yi bayani ne ga shugabannin babbar jam'iyya da take mulkin kasar da ake kira mpla wadda daga bisani aka gaya wa al'ummar kasar a halin da ake ciki kuma afirka ta kudu 'yan kasar ta kowane bangare suna bayyana rashin jin daɗi ko amincewa da shirin kara shugaba kasar jacob zuma albashi matakin da zai fara aiki daga watan gobe kamar yadda wani dan majalisar ƙasar daga bangaren 'yan hamayya jordan lewis na jam'iyyar democratic alliance ya yi bayani yawa sabar Amurka da Koriya ta Kudu suka fara wani atisayin soja da suka saba yi shekara-shekara bayan kwanaki Koriya ta Arewa tana barazana za ta rama idan rawar dajin ya zama wato kafar kai mata hari da wato irin dai barazanar da ƙasar ta saba yi duk shekara. hukumomin kasashen biyu sun shirya wannan rawar dajin sosai wadda yake daukar tsawon makonni takwas atisayen da aka fara yau asabar ya kunshi sojojin amurka da na koriya ta kudu cikin motoci masu silke inda suka kai farmaki a gabar teku a gabashin koriya ta kudu ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta kira rawar dajin mafi girma a tarihin atisayen da kasashen biyu suke kaddamarwa inda dakarun kasar dubu ɗari uku da akalla sojojin amurka dubu goma sha bakwai suke rawar dajin na bana rundunar sojojin koriya ta arewa ta ce shirye take ta fuskanci duk wata barazana daga dakarun amurka da na koriya ta kudu da abin da ta kira ƙazamin farmaki irin nata a martaninta ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta gargaɗi hukumomi da suke pyongyang su guji ko su kauce wa riga malam masallaci ko yin takala. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara daga nan amurka bayan da aka yi wata aron gama a daren jiya a wajen gangamin ɗan takarar neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican wato donald trump masana a fannin siyasa sun fara tsokaci kan irin wannan salon siyasa da ba kasafai ake gani a nan amurka ba na tambayi malam aminu yakubu lame wani mai sharhi kuma mazaunin ƙasar nan yadda ke kallon wannan lamari ɗaya daga cikin wato alamun shugabanci shine ka san irin maganar da zaka yi musamman ga magoya bayanka saboda a gani na a ra'ayina Donald Trump shi wato yana yana amfani ne da tsoron jama'a saboda kamar su farare musamman masu ra'ayin rukawa a kasar nan tun lokacin da wato Barack Obama ya ci shugabancin kasa sun wato sun fahimci cewa ba su da karfi kamar na da tun da aka da karfin kamar yan bakake da yan latino hakan nan yawan su wato ya fi na na turawa masu ra'ayin wanda yawanci sun suka fi goyon bayan fatin republicans to wannan tsoron ne da kuma wato shakka-shakka da shi Donald Trump yake amfani da shi ya kara tsorata su shi yasa za ka ga yawanci don in ka duba yawanci duk wasu maganganun da yake da cewa za a hana musulman shigowa kasar nan ah, musulman da suke kasar nan zai zama da kamar ana wato kusan gadin su kuma wa mexicans ah, irin maganganu da yake ka mexicans wa da mata da kuma ma mutane dai wanda yake ba su da ya zama cewa suna da wani lahani ko hannunsu ko kafa ko wani abu tun da ko wani shahararren dan jarida da yake da ya zama da yana ta tsokanarsa. Amma shi ana shi a lokuta da dama idan yana kamfen yana ganin maganganu ko kuma kalaman da yake ba su da wata illa yana yin kamfen ne kamar yadda aka san ɗan siyasa ya kamata ya yi kana ganin kaman wannan ba hujja bace a gare shi to sosai amma kuma ai ni dai ana gani watakila donald trump zai zai ita cewa baya ba wani lahani amma kuma na san ni dai a zuciya da ra'ayi na san cewa ya tabbatar cewa maganganun da yake suna da lahani kuma za su saka su suke saka irin wannan kamar wato abun da muka gani a Chicago jiya da daddare. Ganin abin da ya faru jiya a Chicago, kana ga kaman a naka hasashen ta iya yiwa a kuma samun wani abu makamancin haka koko dai an ga ƙarshen wannan abu kenan zai iya yiwa a samu hakan zai iya yiwa musamman in yana so in ya zama da cewa yana zuwa wato campaign a cikin birane in aji nan zuwa wajen minti ashirin zai zo nan jihar ohio amma zai zo dayton ohio ne kaga ba zai zo columbus ohio ba ni a zato na inda zai zo kamar nan garin columbus ohio da za a iya samun irin wannan matsala eh saboda me kenan saboda akwai mutane da yawa wanda ba farare ba ne a cikin fararen kuma akwai wanda ba su goyon bayansa ba su goyon bayan ra'ayinsa saboda haka zai zama kaga ina kalla a talabijin ɗazu ai sun nuna ya sauka a date ohio kamar minti talatin daga nan hmm. babban birnin jihar columbus din amma kuma a filin jirgin wannan garin zai mari kamfen nashi ba ba zai shiga cikin gari ba kuma gari ne a wannan garin da yake gari ne wanda yake kusan wato kusan 95 ko fiye da haka ba farare ne wanda yawancin su kuma masu goyon bayan sa to hmm. kaga in aka ce ya fita shiga cikin babban birni wanda yake akwai mutane da yawa kala kala da yawa wanda yawancin su kuma ba goyon bayan sa ba zan ji mamaki ba in aka sake yin haka din sai dai kuma Allah ya kare Malam Aminu Yakubu Lame kenan wani mai shiri kuma mazaunan nan ƙasar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke rika ma mai hilin Ibrahim ka almasi garba kahin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka saba da horko ga Nasiru Adamu El Hikaya da yadda ta kaya a hagen labaran mako mai shuɗewa a Najeriya. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu ya ziyarci Najeriya, hakan na nuna sauyin lamura daga yau juna kallon kallo a tsakanin manyan kasashen na Afirka biyu masu tasiri. Fashewar taya ta yi sanadiyar hatsarin motar karamin ministan kwadago James Ocholi, inda ministan da ɗansa da matarsa suka rasa rayukansu. Hakan nan a makon ne aka samu labarin rasuwar tsohon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Yushau Abubakar, ga ma 'yar zanta da Yushau Abama da aka ceto. Muna kokari don Ubangiji ya yadda kai ma ka gani. alhamdulillah tawagar muryar amurka bisa jagorancin negosi mengesha ta kai ziyarar karfafawa 'yan gudun hijira gwiwa a kuci goro abuja 'yan gudun hijira sun kai 1225 a sansanin muna zaman lafiya mu ci abinci mu yi komai mu tare babu bambanci shugaba buhari ya naɗa ɗan takarar apc a rivers da kuku peter said a matsayin shugaban hukumar kula da muhallan gabar teku nimasa ana ci gaba da taziyar shahararren manomi ali dan maraya kano hakanan da kwamishinan kimiyya da fasaha na sokoto nasiru zarumai da baiwar allah zara alkali Ali Bukar Bade, Nasiru da Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma mun kawo ga zaurenmu na tattaunawa. inda Nasiru Adam Elika ke ci gaba da jagorantar tattaunawa a kan tasirin kahohin sadarwa na zamani wajen karfafa zaman lahiya tsakanin 'yan ƙasa da kuma yadda za a iya yin amfani da su a tona asirin masu tada zamna tsaye a cikin al'umma. Masu tattaunawa a wannan zaure su ne Malam Ibrahim Idris Jos, editan Mumbarin Sunna, da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja da kuma Jamilu Jega mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abuja. Za mu ɗora ne yau daga inda Nasiru Adam El Hikaya ya yi ma Jamilu Jega tambaya akan abubuwan tashin hankalin da ke faruwa a Zanhwara na kashe-kashe da sace-sacen mutane da dabbobi, da kuma yadda za a iya yin amfani da kafafen sadarwa na zamani. a tona asirin masu aikata irin waɗannan abubuwa. Wato, na farko akwai laifin al'umma, sannan kuma gwamnati tana ƙoƙari irin nata. Gaskiya gwamnati tana ƙoƙari. Sannan mutane su kuma ba su ba gwamnati haɗin kai. Domin na samu labari a kwanakin nan ma, idan aka kama ɓarayi sai ka ga wasu cikin mutane suke zuwa suna yin belin waɗannan ɓarayin. Kaga ɓarawo ya sata, ya kashe mutane, ya kwashe dabbobi, ya tafi da su. Sannan kuma gobe an kama shi ko a ranar an kama shi, an daga an kore shanu. Ka je ka iskin ah, hukuma, ka kashe kuɗi, ka duk abin da za ka yi, ka yi, ka fitar da mutum, ko ka da mutanen da ke cikin wannan wurin. To kaga ku ke ɗaura musu gindi su ci gaba da wannan abin kenan. hakika wannan yanki na zamfara da kuma in ce kaduna da kebe muna fama da sokoto muna fama da irin wannan eh, eh, da haka tsina ana fama da irin wannan masifa ta waɗanda mutane amma matsala shine mutanen nan da ke sata kuma wasu ke bi baya suna zuwa suna anso su that means kenan ana ɗaura musu gindi su ci gaba da yi kenan me yasa ba ga mutane suna yaɗa hotuna ko kuma labaran waɗannan mutane masu zuwa su rika bin beli ko kuma su rika karɓo waɗanda suke da laifi ba to wannan kuma a samu sakaci saboda a can ƙasar yau idan ka je ka ce gawa ne shi ne ya yi kaza to ina gaya ma kuma ina tabbatar maka da cewa insha Allah yana da wahala mutum ya kwana biyu uku ba kashe shi ba za a yi gaya babura za a zo da su ko wani babur zai hau za a ɗauki mutum biyu ko mutum uku za a zo har gidan mutum sai an fishe ka gaban iyalinka za a ma rankan rago sannan su wuce kuma za su zo da sun shigo gari za su kama halbe-halbe ba wanda ya isa shi fito domin sun shirya a can daji ko wace hanya sun sa mutane su sun dasa su za ka cewa fitowar su kowane gari aka je kuma ba su tafiya sai cikin dare za su je irin karfe biyu ko karfe uku za su ɗauki mita talatin arba'in har awa guda duk wanda ya fito ba da shi barin nan to kaga hadari ne ga shi mutumin da ke nan ya zo ce wane ne ya je ya ce a ba da wane beli ko wane na dauki wane beli har yanzu akwai wannan tsoron duk wanda ce zai zai nuna wani ko da barawo ne ka san barawo ne kana faɗin cewa wane shi ne ko na ga wane ya zo da shi aka zo aka yi sata ko aka yi kaza aka yi kaza to ina ga ma in Allah su ya da ran nan kai ba da kai ba sai sun san wanda sun kai suka halaka ka kuma hakika gwamnati na ƙoƙari wallahi suna ƙoƙari don kwanaki na ga gwamnan zamfara da na katsina da na sokoto da na kebbi sun yi mitin a kan hanyoyin da za a ɓullo waɗannan mutanen suna ƙoƙari domin yau a ce ana faɗa da ɗan ta'adda ko ana faɗa da irin waɗannan ɓarayi ba ƙaramin tashi hankali ba ne ni na shiga wani wuri wani ƙauye ban taba zuwa wurin ba amma da ni shiga wurin aka ce min ai ga da mutane ke yi za su zo da mota babban mota su loda shanu kuma za su zo da bindigogi za su tara mutanen garin gaba dai kana yin motsawa suna shiga ko kuma in ba su shiga ba za su zo su same ka su kai ka daji su yanka ka su baka da su wuce su kaga abin dole sai mutanen gari ko in ce al'umma sun ba da haɗin kai za su zo su kawo rahoto su kawo gwamnati ko hukuma wadda za ta ɗauki wannan ɗawainiyar zuwa a kama waɗannan barayin in ba haka ba to za a samu matsala amma gwamnati gaskiya tsakanin da Allah suna ƙwari a can wannan yankin Hassan Umar Faruk in haka ne kuwa shin ya za a yi a bullo da wani kamfen ta yanar gizo yadda mutane za su haɗa kai ko da sun ba da wannan labari wani abu kuma ba zai biyo baya ba kamar yadda eh, ya yi bayani a wannan wato yanki kusan in ce har da jihar katsina shi wannan rikici ya shafa domin ita jihar zamfara ai tana iyaka ne da jihar katsina kuma akwai wani daji wanda ya tashi tun daga safana wata karamar hukuma ce a jihar katsina ya yi nan cikin zamfara shine sakwato har zuwa kebbi har zuwa jamhuriyar benin babban daji ne kuma waɗannan 'yan ta'adda suna amfani da wato wannan daji a matsayin wata maɓoya wanda kuma san duk lokacin da suka kai hari sukan ɓoye ne a wurin hakika mutanen wannan yanki suna cikin wato ba ƙaramin bala'i suke fuskanta ba domin kamar yadda ka faɗi shine wato banda ma harin da ake kai musu ake kashe su a kwace musu dukiyoyinsu musamman shanu a wurin akan yi masu kirari da kiwo haramu ka kai yanzu duk inda aka ce an yi amarya waɗannan mutane za su zo su kawo hari su ɗauke waɗannan mata su tafi da su wasu suna dawa wasu shikenan sun tafi wato banda ma kiwo haramun a wannan yanki ma aure haramun ne ko da shanu na noma yanzu haka babu shanu da ake noma da su a wannan yanki saboda wannan mutane za su zo su tattara irin waɗannan shanu kuma duk wanda ya ba da labari to bakin ransa hakika abubuwan da ake yi sun kai makura a wannan yanki kuma lokaci yayi da mutane za su ɗauki wato matakan da suka dace ba ina nufin su ɗauki doka a hannunsu ba ko kuma su yanke makansu hukunci a ina nufin su kalli irin abubuwan da suka faru a yankin arewa musu gabas a lokacin da waɗannan 'yan kungiya suka yi dinga wato ta'addanci akan mutane mutane suka ɗauki matakan da suka dace a wato na civilian gatf da sauransu domin taimaka ma kansu to ina ganin lokaci yayi da mutane za su daina jin tsoro domin goban su ta yi kyau su daina tsoron yau su dinga ba hukumomi bayanan da suka dace domin ɗaukar matakai da suka dace kuma su yi yadda ya kamata su yi domin ai social media ba, ba, waje ne za ka fito kai shela ba kuma akwai hanyoyi ma da ake bi a bada bayanai ba tare da mutane sun sani ba ina ganin lokaci yayi da mutane za su dina tsoro domin su yadda kallon mangoro su huta da guda Ali Ibrahim Idris lokacin da na yi wa Hassan Umar Faruk wannan tambayar hanyoyin da za a bi a sa mutane su zama jarumai wato ma'ana ba wai su rika kaiwa hari ko su rika saba dokoki ba a'a su zama za su iya haɗuwa su bawa hukumomi labarin ana mana kaza kuma ya zama babu abin da ya biyo bayan kamar kaso kai ma ka ce wani abu e wato abin da ya na so na ce wani abu mu jihar filato lokacin da ake tsananin faɗan nan kamar abin da shi jega ya fada tabbas ya faru mu ma galibi yara sukan zo su yi su afka wani wuri daga cikin yaran mu ko kuma yaran kiristoci to idan ana kama su da laifin an yi ittifaki duka laifin ne sai a ɗauka a kai wurin 'yan sanda ko kuma wurin jami'an tsaro bayan sati ɗaya biyu sai ga uban yaron yana zuwa yana ta neman taimako a wurare sai ka ga yaron ya fito da shi a yanzu maganar da nake maka akwai wani yaro na san shi ya san ni dan uwansa abokina ne ya kashe mutum ya kai shekara ɗaya da rabi mahaifin ne yake zuwa yake ce musu to dole fa a zauna a haɗa kuɗi a sayan da za a je a fito da yaron nan ya san kuma ya yi kisan kan to irin wayannan abubuwan ko ina ka je za ka samu akwai su jihar filato mun fuskanci wannan za ga gungun mutane sun je sun kona masallaci ko kuma sun zo sun kona ceci daga cikin kiristoci ko musulmi an shigar da su tabbas laifin ya tabbata an kai su sai ga bayan kwanaki sai ga sun fito suna yawo to wannan matsalar mun kai shekara kusan tun da aka fara faɗan nan a kusan shekara goma sha an fuskanci irin wannan allah ya saka wa malamai na jihar filato an yi wata majalisa wanda ake kiranta kansulan ulama duk wata kungiya ta dariƙa ko ta ahlus sunna suna da wakili a wurin to wannan sun ɗauki solution da yawa wanda akwai loyoyi da suke kula da wato hakkin mutane idan aka tura loyoyin nan wurin yaran da aka kama jami'an tsaro suka kama da zaran sun fahimci cewa yaran nan tabbas sun yi laifin sai su watsar da al'amarin su tafi wannan mun yi shi da yawa wanda wasu yaran suna nan hannu yanzu shi yasa idan jama'a suka fidda tsoro din kafa al'ummar gari sai su yi wata majalisa na yin an tabbatar mutum ya yi laifi don mu yanzu a jihar filato mun yi wannan mun ci nasara tsawon shekara goma da aka yi aka yi faɗa za a kama yaro musulmi ne ko sun je sun yi wani abu ko kuma kirista ne su ma sun kama sai zama tuwon an kulle shi da zaran an tura lauyoyi an fahimci ya yi laifin sai a watsar da magana sai a bar yaro in shekara in rai da rai ne in me to samari da suka fara gani irin masu wannan halin wallahi da yawa sai suka daina saboda haka wannan hanya ce da ake bi na a hana mai yin laifi laifi idan dai za ku haɗa kai ku mutanen gari kar a bar mutum ɗaya domin aka bar kai kaɗai aka ce ka je ka yi don an yi haka din wani sai in ya je ya kama wani ko an kulle shi ko ya nuna wani sai ga an far masa amma da aka haɗa kai gari gaba ɗaya idan ma an wato ainihin kashe mutum aka kama yaro aka kulle shi to ita wannan majalisa akwai loyoyi dama su suke lura da wannan da zaran an ji an fahimci eh, yaron nan ko da kirista ne ko musulmi ne ya yi wannan laifin sai ita wannan majalisa sai ta zami hannunta kuma an gan shi ana yawo yana yawo a gari to za a sa ido dole sai an taso da maganar ko da a cikin ku ne kar ku duba cewa wannan dan uwana ne musulmi yayi laifi tunda dai musulmi ne ko yayi laifi a wanjan kirista ne dan uwana kirista ne ko ma yayi laifi kawai dole a bashi to idan ana haka ba za a taba cin nasara ba kuma yaron da baya yin mabarna in ya ga wancan yayi ya cimma nasara zai koma yanzu kuka tambayi duk mutanen Jos za su sun san an yi wannan da zarar kowace unguwa akwai kwamiti mu yanzu haka kowace unguwa akwai kwamiti wanda za a ga cewa wani abu ya taso su suke lura da abin unguwoyi an haɗa kai da masu unguwanni abin da zai baka mamaki a jihar plateau yanzu idan za a yi wani biki sai ka ga 'yan vigilanti musulmi sun je suna ba da kariya a wasu wuraren shiga na coci ko kuma masallaci yana kusa da unguwar kiristoci sai ga su vigilantin wurin ne suke sa ido sallar da ta wuce wani dan keke na fef musulmi ne sai ya shiga wata unguwa ta kiristoci sai wasu yara irin wa'annan shaye-shayen sai suka kama yaran suka bubbuge shi ya sha da kyar suka kuma kwaci keke na din wallahi abin mamaki a unguwar kiristocin mai unguwan da wasu fastoci suka ɗauko keke na din suka dawo da shi suka ce wannan wani yaro ne yaron musulmi ya shiga unguwar saboda haka muka kawo mu yanzu za mu nemo shi duk inda yake sai an nemo yaron dai abin yaron ya gudu bai kawo bai dawo kuma yanzu To sai ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin ku ji ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya a kan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. A yau ma dai masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna. Da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da harko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf akan karfafa ma matasa gwiwar yin noma maimakon a bar su ba aikin yi sai jan magana. To abin da nake ganin ya jawo wannan shi shine mu a yanzu kawai suna so su yi kuɗi ba tare da sun wahala ba matasa sun ƙi aikin gona kowa ƙoƙari ike idan sami yadda zai i samu amma batun a tafi gona ba za a to idan ko har ba za a koma a yi noma ba to kin ga ko dole ne abinci ya gagara dole abinci ya gagara domin an bar yin noma kowa neman hanyar da zai yi kuɗi shaf ba tare da ya sha wahala ba yake nema abin da nake gani kenan idan ko za a gyara to dole ne fa wanda Allah ya kaddara zai yi noma ya koma yi noma domin ba dukkanmu ne za mu aikin gwamnati ba dole kowa a hanyar da Allah ya bashi wacce zai zama gari da ita za ki ga waɗansu matasan ba aikin gona ba aikin gwamnati sai dai su zauna a dandali ne idan rana ta yi su zauna ba inda za su idan dare ya yi a nemi gurin da za a kwanta ba kuɗi a aljihu ba kuma aikin gwamnati ba aikin gona to abin kiran da zan yi a nan shi ne duk da yake lima shugaba ce amma ba a gwamnati ba amma kiran da zan wa shi ne su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah kuma su tuna makomarsu abin da ya kamata su yi wa al'umma su yi ma al'umma domin kowa fa zai faɗi ladan shi zai faɗi aikin da yi kowa zai ba da sakamakon abin da yi duk inda aka ɗora ka a matsayinka na shugaba to Allah zai tambaye ka a wannan wurin me ka aikata da me da me ka yi ranan ƙarshe so a gare ni idan har za mu da muke shugabanni za mu rage tunani da wannan ƙarshen ranar to ina ganin za mu yi adalci domin za ki ga wani lokacin yanzu shugaba kawai abin da isa ne daga 'ya'yan shi matar shi na kusa da shi 'yan uwa kenan amma sauran jama'a makwabtan ba abin da idame shi da su. Ita kuma Malama Lubna Muktar Umar nata jawabin akan rashin adalci ne tsakanin shugaba da talaka da kuma tsakanin uba da 'ya'yan shi. Babu adalci sai ka ga cewa uba ne da 'ya'yansa maimakon ya sa su a gaba ya Jesu su a wai sai ya ɗauka ya kai su makarantar kan ba ruwansa da ci ko sha ko tira ba ruwansa da wannan yaran ya kai su barkatai me za su zama me za su zama ko oho akasarin 'ya'yan da ake samu 'yan shaye-shaye 'yan ganye 'yan daba duk sakacin iyaye ne da za a ɗebo 'ya'ya a ce an kai su makaranta sun shigo maraya ba za su komai ba sai abin da suka gani ana yi na sace-sace na kalle-kallen fina-finai na batsa da abubuwa na faɗace-faɗace koyi faɗa da yadda ake riƙe bindiga yayin da ake harbi duk wa'annan abubuwa ne da yaran nan da ake kawowa iyayensu sun ki ɗaukan nauyin da Allah ya tsora mu sun kawo wa duniya ta ilmantar musu da to ba wani ilimi suke koyo ba sai wannan ilimi na ta'addanci wanda shi muke fata Allah ya sa 'yan Najeriya mu gane mu daina irin waɗannan sannan kuma su ma shugabanni su kula da alhakin da yake kansu na mulkin jama'a domin mulkin jama'a da aka ba su da jama'a suka zaɓe su ba don komai ba ba dan wai su shasha su mallake su yi abin da suka ga dama da kuɗaɗen a'a su shugabance su akan abubuwa na alkhairi a sa jama'a akan hanya madaidaiciya a saman musu da aikin yi domin matasa su ne jigon al'umma idan al'umma ta zama ta gyaru to matasan ta sun gyaru matasa kuɗin ya kasance an taso da su a kan mummunar ɗabi'a to al'umma kuma za ta taɓa gyaruwa ba a sama musu aikin yi a koya musu sana'a a koya musu ganin girman na gaba in ka girmama na gaban ka to kai ma na bayan ka in ya taso sai zai girmama ka wannan hadisi ne da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam cewa duk wanda bai girmama na sama da shi ba to shi ma na ƙasa ba zai girmama shi ba to amma ɗan uwa 'yan Najeriya mu kasance mun gina wannan tun daga gidaje zuwa unguwanni zuwa garuruwa karkara zuwa maraya alkaryu da kuma manya-manyan garuruwa zai kasance abin ya tafi cikin ƙasa gabaki ɗaya kuma waɗannan al'adu namu da muke watsi da su abubuwa ne da suka kamata mu riƙa mu yi alfahari da su mu daina watsi da al'adunmu mu daina ɗaukan abin da ba mu gada iyaye da kakanni ba kuma mu samar da zaman lafiya domin duk abin da za a yi a duniya in babu zaman lafiya tashin hankali ba zai ƙara komai ba. masu haure sai a mana afuwa lokaci ya mana halinsa yanzu a madadin kowa da kowa mahmud lalo ke lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka.